gashi tsakiyar poli ne amma ana magana cewa ranar monday za a shigo makaranta <laughs> gaskiya kuma mutanen nan gaskiya sai rena mana hankali to dai gashi kuna gani dai ko alamun tsuntsu ma babu wallahi gashi ko alamun mutane babu haba hakan za a yi karatun an ce mana wai akwai wani test kaza kaza kaza kaza kaza gashi dai shuru <laughs>